Hausa na muryar Amurka ke magana daga Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogonmu a nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Asabar goma sha uku ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin. tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikinmu. A cikin shirin muna tafi da rahoto kan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya, wanda hakan ya sa majalisar ƙasar ɗaukar matakin ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ko me hakan zai haifar? A ɓangare ɗaya kuwa ana alakanta bore da jama'ar Najeriya ke yi a matsayin adawa da shugabancin gwamnatin APC. Bayan labaran duniya da rahotanni, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo don ya gabatar mana da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma tafe da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni. Kungiyar 'yan jarida da ba su da shinge ta yi kakkausan suka a kan cajin laifukan da aka yi wa 'yar jaridar kasar Iran kuma 'yar fafutukar kare haƙƙin bil'adama Narges Muhammadi wadda ke daure a kurkuku tun a shekara ta 2015 a ranar 12 ga watan Yuni. Kungiyar mai mazauninta a birnin Paris ta kira ga wakilin musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Iran Javed Rahman da ya gaggauta sa baki ya kuma yi duk abin da ya kamata domin ganin an sako 'yar jaridar da ta fi kowa daɗewa a tsare a iran muhammadi wadda kuma ita ce mai magana da yawun cibiyar kare haƙƙin bil'adama a iran tana zaman kurkuku ne a hukuncin ɗaurin shekaru goma da aka yanke mata bayan an same ta da laifin farfagandar ƙin jinin gwamnati da kuma kasancewa 'yar kungiyar da aka haramta mai kalubalantar hukuncin kisa da dai sauran wasu laifuka a cikin wasu budaddin wasiku da dan uwanta ya aikewa hukumomin shari'a na kasar iran ya bayyana cewa a yanzu an zarge ta da yin tsallen murna a cikin kurkuku a lokacin da ake makokin tunawa da kisan imam hussaini imami mai girma sosai a mazhabar mabiya shi'a mahdi muhammadi da yanzu haka yake gudun hijira a kasar norway ya kuma rubuta cewar yar uwarsa tana fama da matsananciyar rashin lafiya to amma kuma an ki bata damar fitowa ta gana da likita wanda a koda yaushe yake zuwa wurinta a kurkuku india ta ba da rahoton samun sababbin kamuwa da cutar covid-19 mafi yawa a cikin sa'o'i 24 a yau asabar sababbin kamuwa da cutar na yau har 11,458 ya zarta adadi mafi yawa na baya na 10,956 da aka samu a ranar juma'a karuwar adadin na zuwa ne a yayin da india ta sake bude shagunan sayar da kayayyaki da kamfanonin sarrafa kayayyaki da kuma wuraren ibada an sassauta dokar takaita zirga-zirga ta tsawon watanni biyu da aka soma a watan maris tare da ci gaba da aiki da dokokin a yankunan da ke da hatsarin kamuwa da cutar. wannan karuwar da india ta samu ya sa kasar da ke kudancin nahiyar asiya ta kasance ta hudu a yawan masu cutar a duniya inda take bin kasashen amurka brazil da rasha a kasar china kuma ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sababbin kamuwa da cutar goma sha ɗaya a yau asabar ma'aikatar ta ce biyar daga cikin mutanen sababbin kamu suna cikin waɗanda suka yi balaguro a kasashen waje yayin da sauran shida kuma suka harbu da cutar a cikin gida a beijing cutar coronavirus dai ta soma bulla ne a china karshen shekarar da ta gabata mai magana da yawon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce sakataren ya bayyana damuwa sosai akan gano manyan kaburbura da aka bizne jama'a a yan kwanan nan a libya mafi su a tarhuna tarhuna ta kasance cikin yankunan da general khalifa kaftar da dakarunsa suke da iko da ita a da to amma daga baya an sami karbe ikon daga hannunsu. mai magana da yawun gatar stefane dujarric ya ce shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiran da a gudanar da kwakwaran bincike a kuma hukunta dukkan masu hannu a lamarin Guterres ya kuma ba da tayin tallafin majalisar domin a tona kaburburan da gano waɗanda ke ciki kazalika da gano musabbabin mutuwarsu da kuma hannun ta gawarwakin ga danginsu Philippe Nassif, daraktan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a gabas ta tsakiya da Afirka ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa yana bukatar hukumar sa ko majalisar ɗinkin duniya su je su tattara shaidu da hujjojin aikata laifukan yaƙi da sauran laifuka ta da za a ɗauki matakin da ya dace birnin tarhuna yana tazarar kilomita 65 a kudu maso gabashin tripoli babban birnin ƙasar libya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Tun a lokacin yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari karo na farko, kimanin shekaru biyar kenan da suka gabata. ya shaida wa 'yan kasar cewar idan suka zaɓe shi zai tabbatar da ya kawo ƙarshen aikin ta'addanci a ƙasar cin hanci da rashawa da ma sauran alƙawulla da ya ɗauka amma a yau ana iya cewa aikin satar mutane da yin garkuwa da su ya fi zafafa a lokacin mulkinsa shin abin tambaya a nan shine wai kuwa da gaske gwamnatin take na wannan yaƙi da aka daɗe ana kashe maƙudan kuɗaɗe a kai amma har yanzu sai ji kake shiru kamar malam ya ci shirwa madina dauda ta haɗa mana rahoto a kan ziyarar Majalisar ta yanke wannan shawara ne bayan da sanata mai wakiltar jihar Borno ta Arewa Abubakar Kyari ya mika bukatar sa a gaban majalisar dattawan inda ya bayani kamar haka. A ta kawai a cikin sati ukun da ya wuce mutane sun fi ɗari da ashirin da aka kashe. To wannan kisan ya fara yawa kuma mutane da suka ji rauni ya fi hamsin wanda suka ji rauni a cikin wannan hare-haren da aka kai a local government guda uku. Kuma ƙasan ma gaba ɗaya ma ba tsaro babu noma babu kasuwanci ba wani abin da mutane za su samu su yi yau shekara da shekaru haka ake yanzu haka akwai mutanen da suka yi gudun hijira suna ƙasar niger akwai garin da ake kira tumur wanda akwai yan abadam local government suke wajen gidaje gidaje 400 na mutane wuta ya kama duka bai wuce cikin sati biyun nan ba to mutane suna can a wasu kasashe su dawo kasan su ma ya gagara saboda haka ya kamata a zona a ga me ne za a yi a dawo da mutanen mu wanda suke kasan waje din su zo su shiga kasan mutanen da kuma suke nan a IDP kansu kowa ya koma ya samu ya nomansa ya sana'ansa ya kasuwancinsa a samu abubuwan mu ya zama mutane su ci gaba da rayuwarsu. To sai dai a bangaren majalisar wakilai kuma wasu cikin shugabannin hukumomin tsaron ne suka gurfana a gaban 'yan majalisar wakilan su 360 inda aka yi ta musu tambayoyi ɗaya bayan ɗaya. Amma ɗan majalisar wakilan Sada Soli Jibiya ya ce ba a gamsu da bayanansu sosai ba shi yasa aka amince da wannan taron haɗin gwiwar. Su zo dandalin majalisa su fuskanci mutum 360 yau aka fara wannan. Yau sun zo dandalin majalisa ya kuka yi da su. Yau sun zo amma nan ba dukan suka zo ba don kudurin da aka yi hadda shi jami'in sojoji da kuma harsun mayakan sama da kuma harsun na ruwa su ba su samu halin zuwa ba amma shi mai ba shugaban kasa shawarar kula da tsaro da mai hukumar 'yan sandan ciki da inspector general ya zo da kuma shi jami'in da ke haɗa kawunan su jami'an tsaro na kasa duk sun zo kun gamsu da bayanansu na harkar tsaron nan da ya damu ƙasa wasu bayanan da suka yi mun gamsu wasu da bayanan da suka yi ba mu gamsu ba saboda abubuwa ne waɗanda suka jibanci harkoki na tsaro. Ok saboda haka sirri ne ba sai an bayyana ba kenan. Eh akwai waɗansu abubuwa wanda ba za su iya faɗa ba a wurin domin abin da ya shafi abubuwa ne na tsaro akwai abubuwan da ba a so su fita su. Ba zan iya cewa dukkan mu mun gamsu amma dai gwargwaron hali sun faɗi damuwarsu da abubuwan suke kawo cikas ga abubuwan tsaro na amma sun ba mu alwashin cewa suna kai tsaye amma ba abu bane wanda yake aiki za a iya tashi gobe da safe a ga an gama shi. An kwashi tsawon lokaci ana kai komo akan wannan batu na tsaro a kasar. Abin jira a gani shine irin tasirin da wannan taron haɗin gwiwar zai yi wajen shawo kan matsalar tsaro a kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta Ubangiji Allah ya kyauta, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ina son sanin yadda 'yan jarida ke gudanar da aikinsu na jaridanci a irin wannan yanayi na annobar coronavirus. Shin suna fita waje ne ko kuwa yaya suke samo labarai musamman da su? Mai tambaya Abubakar Yahaya Lakwaja Sai kuma tambayar Hamisu Sallau mai son sanin ɗan takaitaccen tarihin masarautar Rano. To bari mu fara da amsar tambayar Malam Abubakar Yahaya Lakwaja mai son sanin yadda 'yan jarida ke gudanar da aikinsu a halin da ake ciki na annobar corona. Idan mai tambayar na saurare, na tuntuɓi ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wakilan sashen Hausa na muryar Amurka, Malam Nasiru Adamu Ilikaya da ke Abuja, wanda ya ce. amsar tambayar da abubakar ya haya lakwaja daga jihar kogi amsa ce da zan iya cewa ma kai tsaye mai sauki ce ko da shi ne nazari watakila zai gane cewa su ko kuma ce mu 'yan jarida da waɗanda duk suke lamura irin na harkokin yada labaru suna cikin waɗanda aka zayyana da masu aiki na musamman wato essential service kenan kuma ko lokacin da shi shugaban najeriya muhammadu buhari ya bada wannan sanarwar ta takaita zirga-zirga wancan lokacin kafin a ma dauke ma dokar zance hakan ya zama kamar a nan abuja ya koma takaita ko hana yawon dare daga karfe goma zuwa shida na safe to an sa waɗannan mutane wato manema labaru cikin masu ayyuka na musamman waɗanda suka shafi kamar irin ayyuka na tsaro masu saida abinci da sauransu waɗanda rayuwa ba za ta tafi yadda ya dace ba ba tare da su ba kuma duk irin matakin da ake ciki ko da lokaci ne irin na yaƙi kenan da haka wannan ya bamu dama muke samu mu fita ofis mu yi 'yan rubuce mu wajen samar da labaru da halin da ake ciki kalubalen kawai watakila da ake samu shine wajen samun labarun ko tattaunawa da mutane waɗanda suka shafi harkokin labaru kamar jami'an gwamnati Eh, da kuma shugabanni na kungiyoyi daban-daban hakan nan kuma da yadda ake samun labarun a da kamar ana kiran manema labaru ne ko a yi wani taro a samu ɗinbin jama'a waje ɗaya to wannan gaskiya babu shi to shi yasa ya zama wajibi a bullo da wasu hanyoyi na neman labarun tunda muna da damar mu fita waje eh, labarun sun shafi a ga yadda mutane suke bin dokokin nan na hana eh, yawo da zama a gida in ka fita waje kawai kana tafiya za ga wa in ma ba mutanen ko kuma wasu sun fito saboda wasu dalilai wannan ma hanya ce ta samun labari za ka tsaya ka tambayi mutane daga ina suke ina za su je menene matsalolinsu hakanan ran da aka ba da dama irin a fita kasuwanni za ka je ka gano shin wannan dokar ta nobar ko yaƙi da nobar coronavirus ta shafi farashin kayayyaki ne ko kuwa a'a ya mutane suke gudanar da rayuwarsu a wannan ranaku da ake dan ba da dama a fita din kuma sannan zai zama mutane sukan zo su bi dokoki ne na samar da tazara ko mutane su tsaya nesa nesa da juna ko kuma suna cinkusuwa ne a waje daya don duk da wannan matakai na hana yaduwar coronavirus akwai mutane da dama waɗanda ma sam ba su yarda cewa akwai cutar ba to sannan sai kuma zuwa wajaje kamar waɗanda suka shafi asibitoci da wannan annobar ta saka kusan zan iya cewa likitoci da yawa ba sa gudanar da ayyukansu yadda ya dace to kaga duk yadda ake hana fita ba za a hana mutane ko zuwa asibiti ba za ka je ka bincika ka ga shin mutanen suna zuwa asibiti ana kula da su ko ko a'a to sannan magana da na faɗa ɗazu ta rashin samun taruka inda za a je a yi jawabai a samar da labaru daga nan to tun da babu wannan sai zama sai muka bullo da tsari na buga waya su kansu mutanen su kan bugo waya su ba da waɗannan labaran sannan wani abu na biyu kuma akwai dandali irin na whatsapp wanda nan ma akan turo labarai ko kuma za ka iya ma hira da mutum ta wannan dandalin ta hanyar aika masa tambayoyi ya dinga baka amsa sannan daga nan za ka samu abubuwan da kake nema wani abu kuma shine manya-manyan hukumomin gwamnati kamar rundunar 'yan sanda rundunar sojoji hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc suna da tsari na fidda sakonni ta hanyoyin email wato wasiƙa kenan da ake aikawa ta yanar gizo idan suka yi wasu muhimman abubuwa sukan fidda irin wannan sanarwar to 'yan jarida na takarda masu rubutu na kan takarda kenan su basu da matsala za su iya daukan wannan su yi amfani da shi kai tsaye to amma mu kamar waɗanda muke aiki a kafafen ah, labaru na yada na magana muna samun kalubale ta wannan bayan an fidda wannan sanarwar misali rundunar 'yan sanda ce ta ɗauki wani mataki ko babban su feto ya ɗau wani abu ko kuma ce hafsan hafsoshin rundunar sojan kasar najeriya ya yi wani aiki ko ya yi magana kan boko haram ko wani abu to ya zama wajibi bayan mun samu wannan to muna da kuma lambobin wayan jami'an labaru na waɗannan hukumomin ko waɗannan rundunoni sai mu buga musu waya mu samu ƙarin bayani da zai ba mu dama mu shirya labari bisa da sauti ba wai kawai mu fassara abubuwan da aka faɗa kawai ba ah, sannan kuma idan akwai abin da ya shafi jama'a a ciki sai mu tambayi ra'ayinsu mu buga musu waya ko mu fita kai tsaye mu je mu nemi mutanen saboda muna da damar fita mun nuna katin shaidar mu na aiki ana ba mu dama mu wuce shingayen da jami'ai ke da su suka kakkafa a sassa daban-daban na hana wannan zirga-zirgar mu muna iya wucewa mu je mu ɗauko labari abun damuwan kawai shine yawanci manyan mutane sun fi ɗaukar matukar matakai na rashin hulɗa da jama'a kuma su ne ake son a yi magana da su wani lokacin saboda su ne masu shugabancin al'umma da haka yi mutane suka ba da korafi su za a je wajen su a ji to wani mataki suka ɗauka ko kuma me za su ce kan zargin da ake yi musu to shi za kafin ka same su ta wayar tarho ko ma gaba da gaba zai ga akwai matsala watakila in kai baka za ka yi kundumbala baka shakkar fita ka dauko labaran saboda dama ka ga likitoci ma lokacin da suke kula da masu cutar nan ta coronavirus sukan iya kamuwa har ma wasu ma su riga sun rasa rayukansu to haka irin wannan aikin na jarida yake kai ma za ka yi kundin bala saboda samo mutane labari ka isa wajajen waɗannan mutanen in ka gamu da su za ka ga kuna nan nesa nesa sun sa abubuwa sun kakkare jikinsu da kansu to haka na'urar da kake ɗaukar sauti ko hoto na bidiyo to ita ma za ta iya wato samun wannan cutar Eh, yadda sai yadda hali kawai yayi saboda haka abun akwai bukatar in dai mutum ya shiga irin waɗannan ayyuka na musamman to sai ya zama mai sadaukar da kai da aikin eh, duk da zai na ɗaukar matakai na kariya duk yadda Allah ya hukunta kuma shi kenan to yadda muke mu samar da irin waɗannan labarun kenan na yau da kullum wani lokaci kuma za ga ah, daga manyan kafafen ko kuma ce manyan editoci da ke aiki a kafafen Ah, waɗanda su ma watakila ba sa iya zuwa ofis ka iya bugo mana waya ah, za ku ji muna hira da su ah, suna tambayar mu halin da ake ciki a manyan biranen na harma da yankunan karkara da muke samu mu je mu ɗauko irin waɗannan labaru da haka wannan ita ce lalle ita ce hanyar da muke bi wajen samar da waɗannan labaru kuma dama a yi sana'ar mutum ba za ta sha masa kai ba duk yanayi da ake ciki mutum zai san dabarun da zai samar wa mutane bayanan da suke bukata domin wannan aiki na jarida kusan zance da shi muke kwana da shi muke tashi na tafa bana malam ibrahim in baka manta ba kai ma na tafa faɗa ma cewa kusan za mutum zan iya ma kwantawa misali ina barci ne mafarkin na fita zuna je na ɗauko labari na zo na haɗa labarin har na aika labarin sai na farka na samu a sai mafarki ne kawai bacci nake mm, lallai kam don haka aiki ne da yake faruwa na dare da rana cikin nazari kake wani labari za ka bayar kuma in kana aiki da irin waɗannan kafafe masu tsage gaskiya ko mai dacinsa to lalle labarin sai ka tantance sahihancinsa shine ma mafi muhimmancin abu a cikin aikin ya zama duk abin da za ka faɗa ya zama haka yake in an bincika za a samu ah, gaskiya ne babu ƙarin gishiri ko guda ɗaya shi yasa bayan mun samu sako na rubutu mukan kara kuma buga waya mutumin shi wanda ya fidda sanarwar ko kuma hukumar da ta fitar ta yi magana jami'in ta yi magana da kansa ya bada tabbacin ga halin da ake ciki ga halin da ake ciki da haka shi yasa duka wakilai za a ga yin suka zo aika labarai ba wai yawanci za a ga suna karanta ko fassara abin da aka yi bane gaba daya sai sun ce to ga ma wani jami'in ya yi karin bayani kan wannan halin da ake ciki da haka yanayi da muke bi kenan ko kuma hanyoyin da muke bi wajen samar da irin waɗannan labaran kenan da dumi su ina fatan shi wannan mai sauraro wato malam abubakar ya haya lakwaja ya gamsu da wannan amsar da na bayar malam ibrahim kaima na gode kwarai da ka bani dama wajen ba da wannan amsar nasiru adamu ya ne Sai kuma tambayar Malam Hashimu Sallau mai son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar Rano. To Malam Hashimu, kamar yadda ka ce, ɗan takaitaccen tarihin kake so. A baya wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu ansar irin wannan tambayar. Don haka bari mu baka babi na farko. Dakta mai naniya daga cikin masu sauraron mu sun aiko suna su ji tarihi da ya shafi masarautar Rano duk da cewa kamar masarautar Kano ta shafe ta ba a ganin ta sosai to amma dai watakila a ta tana da watakila tarihi irin nata na kashin kanta za mu so a mana bitar wannan tarihi. Uzulillahi min bismillahir rahmanir Ita Rano kamar yadda aka nemi sani duk da cewa kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen hausa wato kasashen da ake a kasashen hausa bakwai tana daga cikin hausa bakwai da ake wato tsofaffin garuruwan da hausawa suka zauna musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen wato ita rano asalin wato jama'ar su ma da suka zo ne daga daura tare da su bagauda kuma ita kasar rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga bagauda ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi ana kiransa zamna kogi shi ne sunansa akwai bagauda akwai zamna kogi kuma dukkan su 'ya'yayen bawo ne shi kuma bawo shi ne dan bayan jidda to a 'ya'yan bawo din rano shi ne dan auta shi yasa ake kiransa autan bawo shi gamna kogi shi ne autan bawo amma rano gari ne wanda ta ilki sunan daga baya hmm. da farko ma da da aka kafa ta ba sunanta rano ba sunan babban inda ake zaune zauna gaba ko zauna gaba sunan garin kenan asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da yanzu suka samu kansu wata samu sunan rano saboda haka wato rano Kasa ce ta hausawa gari ne na hausawa wanda ya fi shekara dubu da kafuwa sannan da lokacin da aka kafa kano to kuma lokacin ne aka kafa rano domin kamar yadda na gaya ma kanin bagauda shi ne ya kafa ta kuma sunansa zaunin kogi to lokacin da kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama rano amma sai suka zo suka kuma shafa rana a sha'anin mulki suka haɗu da rana a cikin mulkin kano daga lokacin sarki giji masu wato wanda ya rayuwarsa a karni na goma sha uku halin ɗari a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida da lokacin gijin masu yi mulkinsa so saboda haka a wannan lokaci a wannan lokaci shine suka mallake ranu suka fi karfin rani suka shigo da ita cikin mulkin su to amma ta da haka suna girma rani kuma suna bata matsayin ta ba su kai musu wadan sarakuna ba duk sarkin da ya rasu to ɗansa shine zai gaje shi to ranu sai ta kaji wannan albarka cewa tun da ita ma daga bagauta daga bawo take to ba dan an kama ta bai sa an canja sarkin ta ba sai aka bar sarkin ta aka yi kuma ya mutu daga jininsa dai ake nadawa haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba a canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin ake tafiya da su. To kace shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na Rano dan uwan Bagauda ne. To a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi Bagauda ne wakilta shi kamar yadda ya muke gani ba misali sarki ya naɗa hakimi zuwa wata kasa ko wani lardi ba. Eh, ba wakilta shi ne ba. Ka san abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen hausa mm. da farko akwai wannan kaurar wata jama'a suka yi ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura mm. irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi kaura daga daura mm. suka zo suka kafa amma abin da ya sa aka fi su ba gauda domin wannan ce ta kunshi mutane ne da yawa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wakilanmu a abuja da kano malam nasir adam kaya da muhammad ibrahim kwari da kuma wanda ya haɗa mana sautin haili halu da injiniyan mu na yau ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon gobe to murta labarin baka guri ka gabatar mana da shirinmu na gaba wasanni a takaice Hukumar shirya gasar kwallon kafar Premier ta Ingila ta umarci 'yan wasan kungiyoyi da ke fafata gasar da su saka riguna masu dauke da rubutun sakon rayuwar bakar fata na da muhimmanci a wasanni goma sha biyu na farkon dawowa fafata gasar domin goyon bayan fafutukar yaki da wariyar launin fata da ake yi a amurka da sauran kasashen duniya tun bayan mutuwar george floyd a hannun 'yan sanda a minneapolis za a sauya sunayen 'yan wasa da sakonni a bayan rigunan su yayin da kuma hukumar ta gasar premier ta ce za ta goyi bayan duk wani dan wasa da ya zaɓi gurfanawa akan gwiwar kafarsa a lokacin wasanni 'yan wasa a kasar jamus ma sun nuna goyon bayan su ga masu zanga-zangar kisan floyd ta hanyar gurfanawa a gwiwoyinsu inda kuma suka bi da fitar da sanarwar cewa suna tir da allah wadai da halayyar nuna wariyar launin fata a wata sanarwar haɗin gwiwa da ƙungiyoyin gasar ashirin suka fitar sun ce sun tanke da marar ganin an tabbatar da yin adalci da mutuntawa ga kowa ba tare da la'akari da jinsi ko kabila ko kuma launin fatarsa ba haka kuma za a laƙa tambarin saƙon na rayuwar baƙar fata na da muhimmanci a rigunan 'yan wasa a duk tsawon sauran lokacin wannan kakar wasanni a ƙasar italiya kuma ƙungiyar juventus ta sami hayewa zuwa wasan ƙarshe ta gasar copa italiya bayan da wasansu da AC Milan ya tashi a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a yayin da aka dawo domin karkare kakar wasanni a kasar bayan da aka dakatar da lamuran wasanni sakamakon annobar coronavirus. Wasansu na farko na zagayen kusa da na karshe a ranar 13 ga watan Fabrairu ya karkare ne a kunnen doki shi ma da ci ɗaya da ɗaya a yayin da Juventus din ta sami damar kwallon da ta zura a wajen gidanta wanda ya bata damar tsallakewa zuwa wasan karshe. shahararren dan wasan kungiyar ta Juventus Cristiano Ronaldo ya barar da damar zurawa kungiyarsa kwallo a wasan sa'adda ya kasa zura kwallo ta hanyar bugun penalty kafin a baiwa dan wasan Milan Ante Rebic jan katin kora. Kungiyar ta Juventus za ta fafata ne da ɗaya daga cikin Napoli ko Inter Milan waɗanda yanzu haka suke fafata wasa na biyu na kusa da na ƙarshe a yau Asabar. rahotanni sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ke kasar spain ta kammala shirye-shirye domin ta yin sayan dan wasan chelsea ta ingila ngolo kante akan kuɗi fan miliyan 71 a wannan bazarar alamu sun nuna cewa dan wasan da ya lashe gasar premier har sau biyu a yanzu baya dasawa da mai horar da 'yan wasan kungiyar frank lampard wanda ya mai da hankali akan gina sababbin 'yan wasa a kungiyar. sau ashirin da biyu ne kacal kante ya buga wasa a dukkanin gasannin wannan kakar wasanni tare da kwallaye uku da yake da hannu a zura su to sai dai manajan real madrid zinedine zidane yana son amfani da damar halin da dan wasan yake ciki a kungiyar domin dawo da shi a kungiyarsa murtala faruk sanyin na a washington dc sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe. Za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a daidai wannan lokaci muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga daukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya. Da fatar Allah Ubangiji ya samu dace, Allahumma amin. Yanzu kuma sai godiya ta musamman ga abokin aikin namu, Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka min wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wanda ya jagoranci shirin, Hailu Haile, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.